bismillahi walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa ina fatan Allah ya mana albarka gaba daya Allah ya mana jagora ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake so ya kuma yarda da shi lallai wannan shine darasi na karshe da za mu yi akan halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu guda hudu in ba ku manta ba a darasin da ya gabata mun ɗauko bayanai masu daɗi a kan khalifa na hudu ɗin wadda shine ali ibn abi talib ibn abdulmuttalib ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam radiyallahu an dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali dan abu talib dan abdulmuttalib kuma mun ambaci wasu daga cikin falalolin ali bin abi talib wadda ya yi tarayya da wasu daga cikin sahabbai ko da wasu daga cikin 'yan uwansa iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbai to a wannan darasi za mu ambaci wasu daga cikin falalolinsa ne da Allah ya keɓance su ya keɓance shi da su daga cikin falalolin Ali bin Abi Talib wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi da su lallai akwai abin da ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gobe zan ba da tuta in nada jagora wane ne wannan jagora da zai tafi yaftahu Allah ala yadihi wannan yakin da ake yi Allah zai kawo buɗi ta hannunsa mutum jarumi ga sifarsa Allah da manzonsa suna son sa shi ma kuma yana son Allah da manzonsa sahabbai da suka ji wannan sifa ba a gaya musu wane ne wannan bawan Allah ba sai kowa ya kwana yana fatan ayyuhum yu'taha gawa za a bada wannan tutar a kira shi a ce to ka jagoranci mutane zuwa ga yakin na rike tuta kai gaba da safiya ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ina ali bin abi talib aka ce ya shtaki ainihi sai yana ciwo sai ya ce aje a kira shi da aka kira shi ya yi tofi a idon sai ya warke kamar bai taɓa yin cuta ba sa'an nan kuma ya jagoranci yakin allah ya kawo buɗe sahabbai lallai gaba ɗayansu sun yi fatan kowa ya yi fatan ya zama shine wannan mutumin da aka ba da sifarsa jiya to amma daga karshe sai Allah ya sa wannan sifar ta Aliyu ne ibn Abi Talib cewa yana son Allah da manzansa Allah da manzansa su ma suna son sa kamar yadda sauran su ma tabbas suna son Allah da manzon Allah subhanahu wata'ala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son su yanzu kaman Abubakar da Umar lokacin da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa man khairun nasi man ahabbun nasi ilaika ya rasulullah qala Aisha qila min rijali qala abuha qila suma man qala thumma umar fa'adda rijalan fasakattu makafata an yaj'alani fi akhirihim marwayacin hadisin yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ni a matsayin jagoran yaki ya bani tuta yace tafi kai jagoran waɗannan mutanen sai na yi zaton ko ni ne na fi soyuwa a wajensa sai na ce wane ne ka fi so ne ya rasulullah sai ya ce na fi son aisha matata aisha ita ce na fi so ce sa'an nan sai waye ce sa'an nan sai mahaifinta abubakar ce sa'an nan sai waye ce sa'an nan sai umar ya ce sai annabi ya ta kirga mutane sai wani sai wani sai wani ya ce sai na yi shuru tsoron kai ya sanya ni a ƙarshen su kaga da wannan hadisin mun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam yana son aisha yana son abubakar yana son umar yana son rijal din da aka ambata da Allah Usman da Ali da sauran su ne aka ambata marwayacin bai ambato su ba yace fa adda rijalan fasakattu makhafata an yaj'alani fi akhirihim a hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son Hassan yana son Hussein duk ko waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son su to Allah subhanahu wataala da kansa yana son su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya so illa tayyib cikin ayyuka mai kyau yake so cikin mutane mai kyau yake so baya daukan a shararin mutum mutumin banza ya sa soyayyarsa don haka irin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi yake son su to lallai manzon Allah waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi yake son su to lallai ubangijinsa Allah subhanahu wataala yana son su amma dai a wannan hadisin an keɓance Ali bin Abi Talib da cewa zan ba da tuta ga wani mutumin da Allah yake son sa manzon sa sallallahu alaihi yake son sa shi ma kuma yake son Allah yake son manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan kuma falala ne daga cikin falalan ali ibn abi talib yana daga cikin falalolinsa hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallam wadda ya nuna cewa la yuhibbuhu illa mu'min wa la illa munafiq hadisin imamu muslim cewa ali bin abi talib babu wadda ke son sa face mumini babu wadda ke kinsa kuma face munafiki irin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan al'ansar al'ansar al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq masu taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kin su sai mai kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙwaryar zuciyarsa munafiki kenan saboda wadda ke kin su yana kin su ne saboda abin da suke na taimakon addini da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wadda ke son su kuma sai mai son Allah da manzonsa don haka irin abin da ya faɗa a ansar shine kuma ya ware Ali bin Abi Talib ya faɗa a kansa kuma dai maluma suna cewa lafazin ansar din nan banda kasancewansa suna ne da lakabi na wata muta na wayansu mutane da aka same su a wannan gari garin madina to haka kuma suna ne da zai iya hawa kan duk wanda ya taimaka wa addinin Allah ko da ko yana cikin mutanen makka yana cikin mutanen da suka yi hijira daga makka suka zo madina in ya zama yana da nusra na zahiri da yawa wa addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kenan yana da irin rabon da al'ansar suka samu na falala haka kuma yana da falala na eh, hijirarsa sai ya zama an hada masa abubuwa guda biyu ke maluma suna cewa dangane da wato ansar da muhajirun mutumin da ya siffanta wato da taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da baya cikin mutanen madina zai zama yana da rabo na irin falala da Allah ya tanada ga wadda suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko da mutumin makka ne zai samu rabo irin na wanda ya taimaki manzon Allah sassan ko da jininsa ko da jikinsa ko da dukiyansa zai samu wannan falalan in mutumin makka ne sai ya zama yana da ladan hijira ta gefe guda kuma yana da ladan taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a takaice irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kan Ali bin Abi Talib na cewa la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq sa'an nan ya faɗi irinsa kan su al'ansar cewa su ma la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq wannan shi ma yana cikin alala na Ali bin Abi Talib da uh, Allah ko in ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa kuma ya keɓance shi da shi falalolin suna da yawa idan ba a manta ba an ji wasu a karatuttukanmu na baya kamar hadisin nan da ke nuna cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen Hira a Makka tare da shi akwai Abubakar da Umar da Usman da Ali da Sa'ad da Talha da a takaice da yawa daga cikin al'asharatul mubashiruna bil janna sai dutse ya girgiza sai ya ce ihda hadisin Muslim kaga wannan kuma yana daga cikin falalen Ali bin Abi Talib tare da 'yan uwansa daga cikin al'asharatul mubashiruna bil janna ga kuma dai hadisin al'asharatul basharuna na da muka ambata a wancan darasin namu ali bin abi talib yana da falala yana da daraja yana da matsayi a cikin musulunci kuma gwarzo ne jan namiji ali bin abi talib ya yi khalifancinsa ne daga shekara ta talatin da biyar har zuwa farkon shekara ta arba'in wato shekara hudu da 'yan kai da cika shekara biyar ba wannan kuma shi ya tabbatar da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khilafatun nubuwa ba'di 30 sana thumma yasiru mulkan mun ambata cewa Abubakar yayi shekara biyu da wata kaman uku Umar yayi shekara goma shekara goma sha biyu da kaman wata uku Usman yayi shekara goma sha biyu da yan watanni wato daga shekara goma sha uku na hijira har zuwa shekara ta 20 da eh, har zuwa ta shekara ta 23 yayin da Usman kuma ya fara daga shekara ta 23 din ya kai shekara ta 35 shi kuma Ali bin Abi Talib ya fara khalifancinsa a shekara ta 35 har zuwa farkon shekara ta 40 saboda an kashe Usman ne a wato watannin hajji karshen shekara kenan a watannin hajji ana aka masa wannan aika aikan bayan an kewaye shi na kaman kwana 40 a gidansa sa'an aka kashe shi to anan kuma ali bin abi talib lokacin ya shiga wajen gawan dan uwansa usman ibn affan yana alhini yana jin ciwon abin da ya faru na kisan gilla da aka yi wa usman da kuma shahadar usman duk da cewa shi usman ta gefe guda bai yi asarar rayuwarsa ba saboda shahada ya yi yana cikin wannan yanayin sai aka fito ake ce masa duk mutane fa hankalinsu ya tafi a kanka kowa yana ga cewa kai ka fi cancantan ka zama jagoran mutane ya ce a ni kan ku bar ni a matsayin waziri a matsayin mai taimakawa shugaba ya fi min alheri ya fi muku alheri akan na zama shugaba suka yi suka yi suka matsa daga karshe ya ce to in dai kuka matsa to wannan abin sai dai a yi shi a fili ba za a yi shi a goye ba ba za a zo a cikin gida amin mu baya a fita waje a ce amin mu baya ba a fito fili amin mu baya aka yi mu baya wa ali bin abi talib daga nan ya zama khalifa shekara ta 35 farkon shekara ta shida ya fara khalifancinsa sa'an nan kuma har zuwa shekara ta arba'in. wadda a ciki abu na farko da ya faru shine batun waɗanda suka kashe usman ɗin nan batun waɗanda suka kashe usman wasu suna ga tun farkon lamari a kamo su Azartar da hukuncin Allah a kansu sun yi aika-aika sun yi mummunan laifi wadda suke da irin wannan ra'ayi din akwai kaman eh, talha bin ubaidillah akwai zubair ibn Awwa. su suna da wannan ra'ayin kuma aisha radiyallahu anha ita ma tana can wajen hajji da karshe eh, shine abin da take gani ali bin abi talib lokacin da aka masa mubaya'a masa mubaya'a ne a madina to sai ya zama waɗanda suka turo aka kashe usman a nan madina su su talha da suka tashi sai suka tafi yankin su kai tsaye suka tafi yankin iraki a wancan lokacin domin ɗaukan fansa suna ga mataki na farko da za a yi shine waɗannan mutanen a kama su a musu hukunci to ta ɓangare guda kuma akwai ali bin abi talib da wasunsa su kuma suna ga ana cikin fitina ana cikin matsaloli a bari sai abubuwa sun lafa sai a kama waɗannan mutane in ana da iko a musu hukunci kuma dai dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bar wasu abubuwa a wasu lokutan saboda maslaha to su suna ga irin wannan abin shi yafi dacewa da waɗannan bayan Allah suka tafi wancan yankin Ali bin Abi Talib shi ma daga nan sai ya bar wannan yankin ya tafi wancan yanki na Iraki wadda daga nan kuma headquarter musulunci ta bar Madina ta koma yankin Iraq ta koma yankin iraq to anan dai su da suka je sun fara fuskantar waɗanda suka yi wannan aika-aikan a wancan yankin sun fara yaƙansu da ali bin abi talib da tawagar da ya tafi da su suka je sai suka tattauna tsakaninsa da su bangaren su aisha da take kan raƙumi shine ake kiransa mawqi'atul jamal aka fara tattaunawa cewa a yi hanci wa wannan abin kar a yi faɗa a bari sai daga baya za a kama waɗannan mutanen a takaice sun yi wannan a tsakaninsu a cikin dare to sai su kuma saba'iyya waɗanda su ne suka shirya suka yi kutun-kutun abdullahi bin saba kamar yadda muka ambata a karatunmu na baya shi ya jagoranci kashe usman sai suka shiga cikin rundunonin saboda sun sani cewa in har aka kai gobe aka tafi akan abin da aka shirya to daga karshe su ɗin su za a kama kuma a musu hukuncin da ya dace da su don haka sai suka shiga cikin rundunan ali suka fara yakansu suka shiga cikin rundunan da suke tare da su talha wadda aisha take ta bangaren su suka fara yakansu duk cikin dare suka taɓa nan suka taɓa nan sai waɗancan suke jin a'a ai waɗancan ne suka warware musu abin da suka yi sulhu waɗannan su ma suka ji haka ne wadda hakan kuma ya jawo aka yi faɗa a tsakani wadda Allah ya hukunta hakan dama zai kasance a cikin wannan daren zuwa washe gari wadda ana aka kashe talha aka kashe zubair daga baya da ali bin abi talib ya ga waɗannan bayan allah cikin matattu hankalinsa ya tashi ya ji ba daɗi saboda abin da ya faru dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da aliyu cewa idan allah ya kawo wannan yanayin har aka samu rashin fahimta to ali bin abi talib ya ɗauki aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da ita gidanta ya mayar da ita gunda take da aminci ya mayar da ita madina takaice dai dama an ba da labarin hakan zai kasance kuma dole ya kasance ba a isa a kauce masa ba kuma dai kamar yadda muka ji kisa mun ga ta yadda abin ya fito wannan shine ake kiransa mawqi'atul jamal wanda ya kasance a shekara ta 36 a shekara ta da 37 kuma yakin da ake kiransa siffin wanda shi ma fitina ne ya kasance dai tsakanin musulmai muawiya radiyallahu anhu shine gwamnan usman a yankin sham a yankin sham a wannan lokaci a khalifancin usman da aka kashe Usman Ali bin Abi Talib aka masa mubaya'a to kuma Ali bin Abi Talib shi a ra'ayinsa kamar yadda muka ambata yana ga a jinkirta kar a kamo waɗannan da suka kashe wannan bawan Allah Usman. sai al'amura sun lafa sai a kamo su a musu hukunci shi ko Muawiya yana ga ba haka za a yi ba Ali bin Abi Talib yayi kokarin sauke wannan gwamnan Muawiya tunda shine shugaba na gaba ɗaya yanzu da aka masa mubaya'a sai Muawiya yake cewa shi dai tun daga ɗan uwansa an kashe shi usman ba zai sauka daga wannan kujeran ba sai in an zartar musu da hukunci ko kuma an kamo su an bashi su muawiya ba yana ja da aliyu bin abi talib cewa shi ya fi cancanta da jagoranci ba ne yaran cewa ali bin abi talib shi ya cancanci ya jagoranci mutane to amma ba za a sauke shi da gwamna ba sai an dawo da jinin dan uwansa da aka kashe wa man qutila lahu mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl ya kashe maka dan uwa kana da haƙƙin ka bi jininsa irin wannan abin muawiya yayi ya nuna cewa kafin ya sauka sai in an zartar da hukuncin sai ya sauka ko kuma a kamo su a ba su shi musamman kuma suna wancan yankin da aliyu ya bar madina ya koma wancan yankin to dai wannan shi ya hukunta ali bin abi talib ya fito da tawaga ya nufi wajen da muawiyin yake har jikin sham kenan allah ya hukunta abin da ake kiransa uh, wadda shi kuma eh, ra'ayin ali bin abi talib shi ya fi kusa da tunda ana yanayi na fitina a bari sai lamura sun dan lafa sai a zartar da abin din shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa wai ha ammar takto fi'atul baghiya aka samu kuma wadda suka kashe ammar suna ta bangaren eh, wato rundunar muawiya lokacin da aka zo sifi annabi kuma sallallahu alaihi cikin wani hadisi yana cewa inna ibni hadha sayyidun sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini min almuslimin yana ce hasan ɗana wannan jagora ne shugaba ne yana da siffofi na jagora Allah zai sulhunta tsakanin ɓangarori guda biyu na musulmai wancan hadisin kuma ya zo da wani lafazi da yake nuna cewa amma wadda za su kashe shi aula a ta'ifatai eh, eh, cewa dai mu'awiya ɓangaren mu'awiya su suka fi zama suna ƙasa ɓangaren ali kuma su suka fi cancantan wato gaskiya din a wannan matsala a takaice a wannan fitinar da ta faru ta shekara 20 da 37 siffin da kuma da ta faru kafin ta shekara 36 ma'arakatul jamal duk suna cikin fitinonin da allah ya kare hannayenmu ciki kuma wajibi ne mu kare shigar da harasanmu malamai sun yi ijma'i cewa haramun ne ka soki wani daga ciki duk da cewa kuma wajibi ne ka kudurta cewa bangaren aliyu ya fi kusa da gaskiya shi ma wancan yana tare da gaskiya amma wannan ya fi dacewa da gaskiyan a matsala amma su ijtihadi ne suka yi wannan yana da lada biyu wannan yayi ijtihadi ya dace yana da lada biyu wannan ijtihadi yayi kuskure yana da abinin guda daya to bayan wannan sai lamura suka lafa ya zama fitina ta danyi karanci har zuwa shekara biyu shekara ta kusan arba'in a nan ne a watan ramadan aka samu wasu mutum uku suka zo maka suka yi umra daga nan kuma suka shirya cewa za su kashe ali bin abi talib su kashe muawiya su kashe amr bin al-as idan suka kashe wannan mutane uku sai ya zama sun futar da mutane daga waɗannan mutanen amma suka shirya wannan abin akwai abdurrahman bin muljim akwai wasunsa wannan ya ce zai tafi wa muawiya can sham wannan ya ce zai tafi wa aliyu iraki wannan kuma ya ce zai tafi masar wajen amr bin al-as suka shirya cewa in ramadan ta yi da kwana sha bakwai su zartar da wannan abin kowanne daga cikinsu ya je masallaci sallan asuba don ya kashe nasa Allah ya hukunta muawiya aka masa rauni daga baya warke ali bin abi talib a nan aka kashe shi ya yi shahada shi kuma ɗaya bawan allah abu bin al-as a ranan ya samu matsala na rashin lafiya cikinsa ya ɓaci bai fito ba sallah sai wani sallah din sai aka kashe wannan mutumin sunansa kharija har mutumin yake cewa aradtu amran fa aradallahu kharija a takaice khawarijawa dai su ne suka fita waɗannan mutanen har suka kashe khalifan musulmai ali bin abi talib ya zama daga ƙarshe yayi shahada tabbas akwai darussa da yawa a cikin tarihin ali bin abi talib amma saboda kwarewar lokaci anan zamu tsaya kuma dai daga ƙarshe mun fahimci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati rashidin da kuma hadisin sa dake cewa khilafatul nubuwa ba'di 30 sana thumma yutillahu mulkahu ma sha dan abin da ya rage na shekara ah, wato 30 din shine wata shida wadda Hassan ya karisa sa'annan yayi sulhu kuma da Muawiya daga shekara ta goma sha ɗaya da annabi sallallahu ya rasu zuwa shekara ta arba'in in ka kirga za ka yi shekara talatin ne wanda khalifofin nan suka yi khalifanci a cikinsa anan za mu tsaya Allah sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah haɗa mu da ku cikin wasu darussa na daban wallahu a'lam sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambayar mu ta wannan darasi ita ce wane ne sunan mutumin da ya kashe Ali bin Abi Talib tambayar mu ta wannan darasi ita ce wane ne sunan mutumin da ya kashe ali bin abi talib